inda ranka za ka sha kallo. Wannan matashi ya yanka wani yaro har lahira, ko me dalilin yanka wannan yaro da ya yi? Za ku ji daga bakinsa. Na ji ana cewa an Aisha jini ana samun kuɗi. Ok. Ka ji dalilin da ya sanya har ya kai ni ga wannan abu. Me ya faru tsakaninka da yaron haka yanka shi jiya? Eh, shi ne na ce to bari zan samu wani yan yanka in sha jini shi karshen tun Allah ya taimake ni in samu abin da zan rika taimakawa. Domin jin cikakkiyar hirar nan, ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ya sunanka? Tare kanka? Nasir Abdullahi. Shekara kara? Gaskiya ban da takardun haifa a yanzu haka. Ok, ka kiyasta ka kana yin shekara. Sai dai a hasashe. To hasashe kai shekara nan. Ka tare kanka. Hasashe zan iya shekara ashirin da bakwai haka ba da takwas to kai mutum ina ne ni dan batsari ne dan cikin garin batsari Eh. ok ina an kai ka gama mai taya gama mai taya an kai ka ok kai kai karatu gaskiya na yi karatun arabi amma ni ban yi ka tada kanka ka karatun arabi Eh, ka sauke qur'ani eh? ka sauke qur'ani gaskiya ban sauka ba ok amma ka karatun arabi ba kai karatun boko ba eh. ok to me ya faru tsakaninka da wanga yaron aliyu jiya tare kansa gaskiya abin da ya faru eh, eh. gani ne kama yanzu haka a yanzu haka abin halin da ake ciki eh fi lillahi a rayuwata ba ba ni da komai ko ba haka ba talauci ya ma yawa kenan mahaifa na kuma eh. gaskiya da tawa ne me ya faru da kai da aliyu Eh, zan faɗi ma abin da eh. zai zo hagu yana ji eh. mm. mahaifa na da tsawa ne karfin su gaskiya ya ƙare ni kuma ina sa in taimaka masa gaskiya ba ni da shi haka ba haka ba mm, haka ne don a yanzu haka ma mahaifiyata tana tana wajen irin aikin masarar na haka eh na ji kuma ka gani kamata duk nauyin yanzu tun da dai tun karanta sun kula da ni Ni ma yanzu kamata in kula da eh. to na rasa yadda zan yi kuma ban da shi eh. Eh. ko ba ka ba abin da ya sanya fi sabilillahi na ja na ji ana cewa an Aisha jini ana samun kuɗi okay ka ji dalilin da ya sanya har ya kai ni ga wannan abu eh to me ya faru tsakaninka da yaron haka haka haka yanka shi jiya eh shine ce to bari zan samu wani yan yanka in sha jini shi karshen tun Allah ya taimake ni in samu abin da zan rika taimakawa okay to jiya ya anka ya anka yaron haka yanka shi Eh cikin gida ne na ga shiga ya shiga wani gida eh. wani kango to da ya shiga kangon me ya faru shine na bi shi ai eh, da ka bi shi sai me ya faru e, na yanka shi okay sai ka yanka shi eh na lashe sai da ka yanka shi sai ka lashe jini okay to wane ne faɗa ma cewa an sha jini ana yin gumi ni a waya irin wani mutumin yi ok waya wace waya ke kana da babban waya ne ko waya ban da ita ok to amma an ce an cire makogoron yaron lokacin da an ka yanka shi ni dai dai iya abin da kaji na hidi ma gaskiya iya gaskiya ta na hidi baka cire makogaron ba kenan tsakani na hadda Allah ne ba abin da na to to wai da kakkashe shi tsaya kaji kai da kakkashe shi me zaka me zaka me zaka cimma wacce me ka so ka cimma kana son kawai kai kuɗi shine zaka shi dai bukata ta dai inda na samu kuɗin da zan rika ma eh, to amma baka san cewa da arziki da da da koyi Allah ne haka ne wallahi tabbas na sani eh na sani tabbas okay to yanzu me zaka ce mi zaka ce game da abun da ka aikata na kashe yaro na yanka yaro ka kwantar da yaro ka yanka shi yanzu ka yanka kwantar da kayan ka yanka ka ya zaka ji ya zaka ji yanka kwantar da kayan ka yanka ka gaskiya ba zan ji daɗi ba ko ba haka ba eh to yanzu me zaka ce game da abun da kai na yanka yaro ka kwantar da shi ka yanka shi a rayuwa me zaka ce gaskiya ka tada kanka me zaka ce in aka yi gafara eh. ina so idan kuma hakan bai samu ba eh. duk abin da ya kama tunda na riga na aikata dole hakan ne ma za ka to